الحمد لله الكبير المتعال نحمده تعالى على كل حال وأعوذ بالله من أحوال أهل الزيغ والضلال وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنفع صاحبها في الحال والمآل وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى سائر الصحابة والآل أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى واشكروه على ما يسر لكم من الأحكام وقد شرع الله لهذه الأمة من الشرائع أيسرها عملا وأسهلها فعلا وأعظمها ثوابا وأعمها خيرا ومن أجل هذه الفرائض فريضة الصلاة التي فرضت من فوق سبع سماوات خمسين صلاة ثم خففت فضلا من الله ونعمة وتيسيرا منه ورحمة إلى خمس صلوات في اليوم والليلة هي خمس في العدد وخمسون في الأجر وقد بلغ من فضلها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة ويحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم توت كبيرة وذلك الدار كله وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا فهذا قليل من كثير مما وعده الله عباده المؤمنين المقيم هذه الفريضة على وجهها الشرعي إخوة الإسلام إن الصلاة مبنية على الطهارة الشرعية فلا صلاة إلا بها وقد ذكرها الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة وبينها قولا وفعلا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه فليعلم أن ما يفعله بعض الناس من العوام الجهلة من التساهل في الوضوء والغسل أو التيمم مع وجود الماء إمكان البحث عنه مناف للشرع وصاحبه معرض نفسه للإثم والرد ولما استحكم ضعف الإيمان في نفوس كثير من الناس وملا حب الدنيا والتنافس في قلوبهم وتباعدوا عن آثار النبوة وقلت رغبتهم في الدار الآخرة أصبحوا يعدون هذه الصلاة على غير وجهها الشرعي حتى ابتلي كثير منهم لعدم بعض أركانها كالطمأنينة مثلا وأصبح يحكي الريح في سرعته والغراب في نقره وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بعدم الطمأنينة بإعادة الصلاة وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة هل يحب مسلم أن يتعب نفسه ويجهد بدنه ويرجع بالخسارة والإثم أمة الإسلام يا من من الله عليكم بأداء الصلاة مع الجماعة اعلموا أن لها ضوابط وقواعد أهمها الاقتداء التام بالإمام لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه إذا فلا تجوز مسابقته في خفض ولا رفع ولا تكبير ولا ركوع ولا سجود ولا تسليم وفاعل ذلك متعرض لبطلان صلاته ومنها العناية بتسوية الصفوف وإقامتها فإن تسويتها من تمام الصلاة وإقامتها كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 yau muna juma'a sha ɗaya ga wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ashirin da uku ga wata hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna dai gani yadda wata yake tafiya kamar walƙiya kamar shekaran jiya ne yake hubba hubba zai ta iso wasa kamar wancan makon ne muke maganin cewa sha'abani ya kama saura wata ɗaya kamar jiya ne nake akan wannan mimbari muna hudu ga watan ramadan ina faɗa mana maganar sarƙa yau ga shahar da ya kashe idan kuma muna da rai da lafiya ɗan kalilan lokaci za mu ga ƙarshen watan insha Allah wanda ya rabauta a cikinsa ya tsere ya yi gaba wanda ya hasara a cikinsa kuma ya samu matsala yana da kyau a kullum mu rika lura da tafiyar rayuwar mu da cewa muna ƙara kusantar kabarinmu muna ƙara kyautata ayyukanmu domin abin da ya ke ya kai wa musulmi wannan hudu ba ci gaba ce da abin da muka ɗauko a wancan mako ne magana ɗaya daga cikin mahi girman muhimman ayyukan da ake so mu duka gare su a cikin watan azumi shine sadaka a yau kuma za mu yi maganar ɗaya daga cikin rukunan ibadar wannan wata ita ce sallah muna iya lura babu wani lokaci da musulmi suke yawan sallah kamar wannan wata ga dai sallolin Farila, ga sallolin nafila na wuni ga kuma tarawihi da muke yi dare kowane dare a cikin gararen wannan wata ina jin duk da wanda ba su shafa da wuturi kafin azumi a wannan wata suna yin tarawihi kuma suna shafa da wuturi mun shiga goma na biyu idan goma na uku suka shigo kuma yau ma za su dukufa ga wani ƙarin tarawihi wani ake kira ta hajji za su yanka dare da su sallah a farkon dare kuma su yi sallah a ƙarshen dare kuma duka wannan karɓaɓɓe ne abin so ne a gurin Allah ya fi yan musulmi sallah ita ce abincin zuciyar mumin ita ce gaburar da imaninsa kuma ita ce inuwar da mumine suke shiga domin su kai zuwa ga ubangijinsu babu wata ɗaukaka da daraja da Allah ya ba wa ɗan adam kamar sallah saboda hanyar sallah ne Allah ya buɗe mana kofa ta direct mu gana da shi a duk lokacin da muke so ko muke bukata ya shar'anta mana so biyar mu kawo kawo nan mu sannan ya buɗe mana kofa awa ashirin da hudu duk sanda muke so ko mu zo mu gana da shi, babu wani shugaba ko mai gida da zai iya baka irin wannan dama amma ga ta kasa ne ga ubangiji mahalicci salloli biyar ne na farilla amma asalinsu guda hamsin ne saboda falalar Allah da baiwarsa ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa kuma duk wanda ya da su bisa ga ka'idar su to fa da yana samun shiga aljanna shi yasa zamu ga sallah ita ce farko abin da Allah ya fara magana cikin Qur'ani daga ibadoji yake alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تلك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كلا إذا لا ينبودا إذا كي باقي إيا كنت تتكان المؤمنين دو إن دبا مؤمنين إذا كي تتكان المسلمين دو إن دبا مسلمين تو راك دوم أغاني كي مسلمين دو لا تكنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم يزوك دريدي يكيس لكن سوكبا ينجرين دريدي sai ku saurara da asuba za ku ji kiran sallah idan an tsaye da sallah an san wannan gari na musulmi ne in ba tsaye da sallah ba to an san wannan gari ne da yawa zaba a yake su shi yasa ya muni da ya rinka damuwa da tsarguwa yaron mai shago yana ce masa kare ne sai kira mai shago yake ku yi ma yaron kuma magana kullum yana ce muna kare ne ya malam ba ta kwace ba ko yake kake kana sallah yake abin sallah ya yake kai lokaci kahiri kan kahiri kake wallah so ita a samu tsakanin musulunci da kafiri saboda babu abin da ya kamata mu tsare kamar ta muka lura babban guri da fatan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a rayuwa shine ya zama mai sallah muna gane wannan daga addu'arsa rabbi ja'alni مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يا الله كفاني من ذنب الأبد كثيرة الله الله ذريئة ما تصفر معك كما الله تتبع الدعاء يوم صلوا للنازلة ما ينصر الله na cikin abin da ke duka kusantar da mutum zuwa ga Allah na cikin abin da ke saurin kai mutum aljanna shi yasa maulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yankakken bawan sa Sauban lokacin da ya nemi kusancin manzo Allah aljanna yake manzo Allah yana roƙon aljanna in zan kusa da kai manzo Allah yake to a'idi ala nafsika da kasratu sujud don haka ne ka taimaka mun da kanka ka yawaita sallah kai ta sajada mana kar ka tsaya ga farilloli ka yawaita nabi shi wannan ka taɓa faruwa ga Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami domin yakan kwana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya motsin manzon Allah ya farka sai ya sake kanar masa abin da ke bukata haka wata rana ya yi manzon Allah hidima ya kawo masa shantali na alwala ya kawo masa asuwaki ya goge masa takalmi ya masa abin da ake bukata sai manzon Allah ya ce masa sal a roƙa nema abin da kake ko kana da bukata yace as'aluka murafaqataka fil janna abinda nake so in an zo aljanna ya zo kusa da kai ba aljanna yake ne wanda ya insha Allah zai same amma gudun yake zai na nesa da kwatas din manzo Allah ya zama a shigar gidan manzo Allah sai manzo Allah ya ce awa gaira zalik ba wata bukata in kana da ita sai ce huwa zalik in ban da wata bukata da ta wuce wani sai manzo Allah ya ce masa irin abin da yake na tauban a inni ala nafsika bi kasrati in dai kana sun kusa da ni to kai wajen sujud saboda haka ba su yawa yi sallolin nafila to gidaje su fasu ne da na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. ya ku in wa musulmi sallah ba yin ta kadai ake ba sai ta yi take shi yasa da yawa za mu ga abin da Allah ya faɗa na cewa tana hana albasha da munkari wasu na sallar ba su daina ba. saboda ne saboda ba su tsayar da sallah wataƙila ba su yin cikin jama'a wataƙila ba su yin cikin lokaci wataƙila ba su tsare rukunanta da sharuɗanta wataƙila ba su kyautata tsarki da alwala a cikinta wataƙila ba su kyautata natsuwa suna wasu wasu duk waɗannan abubuwa suna cikin abin da ke rage mu sallah kada yau sai zan sallar wani na fi larasa a biyu ta fi sallar ka na fi larasa a ashirin saboda wanda yake da yake a ciki da imaninsa da Allah a ciki kuma yadda hankalinsa da tsare wasu ainihin rukunai da sharuɗa da dokoki da kuma kyautata tsarki a cikin ya ku yanwa musulmi sallah a cikin jama'a ta farilla wajibi wasu na ɗauka cewa in na yi sallah a gida na samu lada ɗaya in na yi sallah a masallaci na samu ashirin da bakwai haka ne kawai ba in ka yi sallah a gida a lokacin da kana da ikon zuwa masallaci ba kai ba to akwai alamar tambaya da sallah akwai hadisi da na abdullahi dan fodiyo sai magana raunin sa al-isbahu rawi la salata li jari al-masjid illa bil masjid yace wala salata ay li jari al-masjid mudha'af min bayhaqi al-amjad amma malamai sun ce ma'anarsa tana da ƙarfi saboda ni saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya himmatu gabin gidaje wanda ba su yi zuwa sallah ya kona su يقول لك انت بنت عين ارى من ليدي مزال لك سيلة سنة اقل ما تأت في انجلاجة اقل انا لا يرى اقل انا لا اقل مرة ثلاثة من اقل الذين اعذرهم الله وان لأن لا يمس اوزري كرس قول الله بعد انت بكيدة كيدة ارقيدة لا فيها لله مثل لك ايه تزوبة حتى انت اقول جدا لك يقول لك يوصل لك مثل الله سيواجه kuma idan kai sallah a masallaci sallar ka tana da fifiko mai yawa akan wanda ya yi a gida an ce wani bawan Allah ya shekaru da yawa sallar jami ba ta kuɗi ce masa baran nan sai ake gana jana'izar ɗansa sai hankalin sai ɗauka sai mutane ka dawo makamarta shi ya ta addu'a ma ɗan nan yana ce Allah ka umarce shi da abu biyu ka ce maka ɗa'a ka ce min biyayya Allah ni abin da ya kasa cikin ɗa'a ta na ya je masa Allah kana ka yaje masa na kana ta duwoyi ko da ya dawo sai tarar da an gaba da hankalin da ya tashi da sai suna da hadisin salatul jama'a ta tabtu da salatul fajr da sab'in wa ishirina daraja aw sab'in wa sab'ina daraja sai koma gida sallar isha'i sai raka'a hudu isha'i number 1 ya sake raka'a hudu isha'i number 2 ya sake raka'a sai da ya ta har sau 27 سليني فجاء الحمد لله كيرا قال لي يا زياد كيف ولا سبب شيء عبد الله يلا انا كيف اشتغل عن قديم إيه؟ كيف فرقنا وليك مثلا تو إلاكم لا در سنة لي ما يلتك ولا الضالين دك ما يلتك آل ألك دون نقا فرقامو كيرا كذا مونس فتبابي يبدأ ذا أو يستنى كشيء كأي يتم صلى الجماعة يا أبو الله idan muka dubi littafin Allah za mu ga sallah tana da matuƙar girma da muhimmanci Allah ya sa ta ɗauke ita kaɗai ya faɗe ta tare da imani ya faɗe ta tare da sallah ya faɗe ta tare da zakka ya faɗe ta tare da duk wasu ayyukan kirki ayyukan ƙwarai ya faɗe ta tare da tauhidi ya faɗe ta tare da hajji wato babu addinin da babu sallah a cikin kamar yadda sai da Umar ya ce muka dubi farko suratul mu'minun الله تعالى يا جير التي في متعلي الجنة التي أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة وأكثرها نعمة مع الجنة تتخيل إمر الفردوس الله يكرم الفردوس أبن لي فارة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فياكوا ياكوا ياكوا تلك الحكمة والذين هم على صلواتهم يحافظون ula'ika humul warithun kenan sallah gaba da baya take ga kowane aiki duk abin da kake yi sallah ba kai ke ba yana da matsala sai ka zamu ga saboda darajar ta duk ayyuka jibrilu ake aikowa yau manzo Allah bayani amma ita sallah sako aka aiko na musamman katin gayyata manzo Allah ya har fadar ubangiji aka baki to shi yasa manzo Allah ba abin da ya ba mu kula da wannan ce kamar har a lokacin da ke cikin magagin mutuwa a hudu ba ta ban kwana ta aikin hajji a kadonsa da mutuwa abin da ya yake kanana ta as-salatu as-salah ku kula da sallah saboda ne saboda addini da ya tsayuwa in babu sallah in kun lura duk wata ibada Allah na ɗaga masa ƙafa ba ka da kuɗi ba sai ka zaka ba in ba ka da lafiya ba sai ka tafi hajji ba ba ba ka ba amma sallah fa ko a wani yanayi in dai kwakwalwa ba ta bushe ba labudda kai salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janb in ta yi watsaye a yi in ta yi ba ta yi ba a yi a zaune in ba ta yi ba a kishin gide ta kama da yatsa kana Allahumma rabbana wa lakal hamd da yatsanta saboda gaba ɗaya jiki ba ya motsawa kai in ta kama harshen ɗaya ka motsa shi ka motsa leɓar kanka da sallah dole ne a yi da duk da wanda yake yaƙi ba a ce ka bari in an gama ka zo ka ranka ba a nan ana yaƙi kai sallah kamar da alƙur'ani ya fahimci yadda ake yi da haka ko a lahira sallah ake fara tambayin awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amali yawm al-qiyamati as-salah ka zo abu na farko shine sallah in ake ɗauke sallar ka kai kyau ya ce a sassauta ma idan an rasa ki ya kare ya ka kana ɗaure da bel ya ce ka ga duk komai ya zo da su amma da zarar ba ka ɗaure da bel laifi na farko sai ce ina driver's license sannan ya dawo ina fire extinguisher idan ya ce maka tambayi saboda ne saboda babban rukunin ɗaurar tafi shi ne ɗaura bel kuma kai shi to alƙiyama sallah ita ce rukuni ba kuma da ita ake fara لئلا تتكلم في الجو أن النباوة سكي جارة رسول الله لو كنت النبي داوود يسأل جارة بعد أبيه وظن داوود أنما قتلناه التي فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن لو إننا لذكرى وقصنا معه yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya idza hazabahu amrun qama ila da zarar ya shiga wani al'amari ko na damuwa ko na sirgici ko na tashin hankali ko na bukata ko na neman kusanci da Allah ko kuma kai ka shiga wani hali na zunubi da yi gaggawa ka koma ga Allah ita ce magani don haka ya kamata yanzu akwai lokutan da kake sallah waɗanda babu mai ganin ta ko ba mai iya kai gare ta a wannan lokaci saboda kusancin kai ga Allah kun ga annabi zakariya alaihi salatu wassalam lokacin da mala'iku suka zo wurin ta Allah ya ce tanafatu mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab wato idan kana da wani wuri a gidanka na sallah wanda ko iyalinka suna saurara maka a ya ku bayan Allah muna da abin koyi ga magabata dangane da sallah kula da ita da daraja kaka yin ta akan lokacinta da kuma jin daɗinka da samun nutsuwa a cikin kamar da abu da ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya kance ba bilal kamar mu kwanciyar hankali ta samu mana da nutsuwa da kike zalla da kiran sallah wato idan suna son samun natsuwa ko kwanciyar hankali ne suke yi shi ne sallah in mun tuna a ciwon ajalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu suma ya kai sau uku in ya farka sai ya ce a bashi ruwa ya watsa ina watsa ruwa kuma sai abin ya sake suma saboda tsananin wato ciwon ajali da yake kama shi duk ya farka abin da ke kan a sallan nan mutane su yi sallah wannan shi ne nassin abin da ya faru lokacin mutuwar umar suna yana sallah aka dake shi abu lolo ya kai masa tsara da su ya farke cikinsa to da ya samu su ma ya farfado abin da ya fara sallah mutane su yi sallah da ta su yi sallah yake la hazza fil islami liman taraka babu babu rabo a musulunci ga wanda bai sallah don haka kana jira na aje a yi ta sallah ya ku musulmi kamar yadda nake magabata sallah na da girma a su. a kan mimbarin nan ba su ba mun ba da labarin zainul abidin ali ibn hussein ibn ali ibn abi talib rahmatullahi Alayhi. mai rabon ganin baki lokacin da aka yaƙi karbala cikin gidan sun sai da an kashe sun bashi saboda a ranar yana da yana zazzafi bai shiga yaƙi ba zainul abidin mutum ne mai yawan son sallah wata ranar gobara ta tashi a gidansa ana wuta wuta wuta har aka kashe ta yana sallah da zama suka ce baka ji ana faɗin wuta bai ce wallahi na jiya wata a cikin rai lahira a cikin ransa saboda haka wannan baka isa ta ɗauke masa hankali da sallar da yake yi aka mu ba da labarin abdullahi amir ibn Abdullahi ibn zubair wanda zazzafi ya tsananta ya ji kiran sallah ya ce ka kai masallaci suka ce kana cikin waɗanda Allah ya ma'uzuri ya ce amma kana jila da na hayya ala sala hayya ala sala تغسل فلا تغسل ابو جريمي هكا مثلا حتى وشاشي هكا تفيد الشيء هكا زولة بشي كما أتكبر تسلى فريلا أي شيء ركعت يا أنا تزور الله كثيرا يا أخي إنجا حجر مني ملائكة متوى يا فارة زارة أما فبا أبين حيث يتوقع ما تسلى نشيد جميل الأرى لو كتنت فاهم أمامك An ba ku labarin ibrahim ibn maimun wanda ke makeri ne kusan makeri yakan daga ya karama hama ne yana yana dukan karfe haka da in ya daga izila da ya ce Allahu Akbar ya aje shi lokacin aiki ya kare an shiga lokacin sai kuma dinin hakki ta ya kai minti bakwai zuwa ikama za ka taho makare ka riga liman masallaci ba hausa abin da ya ɗauka shi ne ya kamata ya fara zuwa ko haka sai ai ya riga liman masallaci abin da ya kamata ya zan ka riga liman masallaci ka samu na fili, ka yi jiran sallah bayan sallah kuma ka samu lokaci ka wata ainihin addu'o'i da azkar wa'inda shari'a ke kana magabata game da sallar dare ba irin tamu suke yi ba mafi yawan mu abinda kokarin mu in gaba isha'i mu shafi da yau za ga bayan gaba sallah rabin masallaci ko ya tashi sabbi isma rabbika al'ala allazi qul ya ayyuhal kafirun allah assalamu alaikum wannan shi ne ka fa'ida ne ya bale man ce in kana da ne ya bale ne kake shafi da ya halalta amma dai aksarin mu in sun yi na shi ina sun gama sallar da a lokacin da kuka ya kama abun haka sabi yana cin manyan malaman hadisi lokacin da tsufa ya kama shi na ce mai ke complain sai ce wallahi jiki ya yi rauni yanzu ba na iya sallah a tsaye sai kawai da bakar da ali ibrahim shafi in da biyar da ƙur'ani su kaɗai ke yi a tsaye to daga nan fa sai ka gaba da sallah a zaune shafi da haika da kuma wannan shafi saba'in da biyar ƙoƙarin ake karaba shi kwana goma ka karanta shi a dare ku da kuma tsufa ya kama kenan yanzu complain da yake wallahi yanzu al'amari ya yi misali iyaka ta bakara da ali imran bayan haka kuma dole sai ya zauna ya ci da sallah to menene yake sa su wa'insan mutane suke ba sallah irin muhimmancin da ba ma'ana waɗanne abubuwa ne ya kamata mu sa a rayuwarmu ko mu ɗauke su wanda za su samu muhimmancin da sallah inda suke muhimmantar wannan abubuwa suna da yawa lokaci ba zai ba da zamu mu kawo eh, daki daki ba amma za mu yi ambaci wasu daga cikin su abu na farko dubi girman da Allah ya ba ta alƙur'ani duk annabawa ba wanda baya sallah Allah ya ba su sallar safe ya ba su ta yamma to amma saboda tsawon lokacin su daga jarkin damu sai Allah ya ba mu sallah hamsin kuma ya taƙaita mana su a biyar haka idan mun yi sallolin yini guda biyar mun yi sallah hamsin ne mana sallah kwana ashirin da biyar muka yi ta wani annabi Mana duk shekara ka guda shekara ashirin da biyar ne na annabi ne ka gan ka samu shekara goma kana da shekara ɗari biyu da hamsin shekara ta yi ta kuma sayar to da bi girman ta har Allah ce mata sana'in sana'in fashai wal munka sannan kuma sallah babban abin tattara zunubi ne kuma abin da muke tsoron gama da Allah da shi kamar me kamar zunubanmu yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake salloli sallah biyar ɗaya zuwa ɗaya suna kankare zunubin da ke tsakanin su inda an kauce maka baya in ta gama da farilloli kuma akwai raka goma sha biyu wanda manzo Allah ya duk wanda ke yin su to Allah tabaraka wa ta'ala zai gina masa kyakkyawan gida cikin aljanna raka a hudu kafin azhar biyu bayan azhar biyu kafin la'asar Akwai biyu bayan magariba biyu bayan isha'i biyu kafin asuba hudu kafin azahar biyu bayan azahar biyu bayan magariba biyu bayan isha'i biyu kafin alfiji bakatan alfiji to wanda ya tsare waɗanda yana da lamuni na kyakkyawan gida a cikin aljanna ga ana magana kyakkyawan gida ba irin waɗanda kake gani a dubai da abu dhabi ko a new york ba wayannan ko biyu na gidanka na aljanna ba su kai جميع الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا أنت بعتقد أني بني الجنة وأنت بعتقد أني بني وأنت بعتقد أنها سواء أزوجها بشيشة الجنة أبو الأوك هنا بشيو مرق أمرك إيا لم مرق سنوز إيا كنص صاب وأمر آلك بالصلاة واصطبر عليها واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صديق النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا لوقت اللي وليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعد الشاورة اللي حتى سني على رأيوة حتى أبو نسل أبو لفرق إن كاتاشي يسلى يسلى إلن كما سبنقانا شعوك إتك سلى كتكأشي inda za a yi ce mutum kusa fika a ci an ba shi minti biyar ya sallah ya kuke ga son zuciyarsa za ta kasance ga sallah ya san da kai ta sai gabuwa da Allah to duk sallar da za ka kai ta zuciya irin ta wannan bawa Allah wannan shi ne sa matsayin sallah ta zamo rindiya gare ya ku bayan Allah sallah tana da nazuba masu yawa sun haɗa da ƙarfin zuciya da ƙarfin jiki dole ne da zuciyarka a aji komai ta koma ma shi kuma a wannan lokaci ne shi ɗaya ke son sai ya suna maka wasu abubuwa sai ka fara sanar ce a ah, ko ba ka yadda ba kullum ba bakin ka sai ka taɓa ana ka ce su su kuma cikin shagon nan ka aje abu kaza dan da sai har ba ka legas sai zuwa, kai ta yawo kana sallah amma ba kai ne ba shi ta dan sallah sai ce mutum zai yi sallah ya zama a cikin ta abin da ya samu kashi tara cikin goma takwas cikin goma bakwai cikin goma shida cikin goma har shi ka kashi ɗaya cikin goma ke shi a sallah ma'ana sai kai irin wanda sallar sau goma sallar ka samu da sallar an ci riba kwayan hasara to haka tsarki na jiki shi ne alwala koya ma iyalanmu tsarki sun kafin a yi alwala ta musu ne yadda ake alwala sannan koya musu wanka wanda shi mana cikin tsarki da sallah take ginuwa a a lokacin da kake kasar masalla a zuciyarka za ta je fadar ubangiji da haka ka san wannan girman Allah a ranka ka samu wannan natsuwa cikin zuciyarka sannan ka tafi masallaci da wuri akwai na akwai sara'anin nan yanzu nan da yake hudu ba minti hudu da suka wuce ya kamata mun da shi amma yanzu nan yana hanjin mutane suna shiga wasu suna mamaki ne ya samu lokaci nake ƙara mun Allah ya da gangan lokaci nake ƙara saboda saboda yanzu nan ina kallon mutane a kofar yamma suna ta shigo to wannan kaga bai saurari hudu ba wanda ya zo yanzu ai bai zo hudu ba kuma hudu ba rukuni ce a sallar jima kuma haka aka yanke masa raka biyu aka mai da raka to kuma irin waɗannan zaka ci an gama sallah su ne farko wanda bai kashi ranu nan shi kokari ka fito daga wannan ka fito da mutane ka koma cikin masu tahowa su jira liman har sai sun karanta suratul kafi sun samu natsuwa sannan sun yi aska sai talatin annabi kafin limai idan za ka zo masallaci ka zo cikin natsuwa idan za ka shiga masallaci ka yi addu'a in ka shigo ka yi tahiyyatul masjid in ka tashi sallah ka yi ta da kuzari da shaɗi, kar ka yi ta kamar mai kasala kamar mai jin barci sannan an hana surka yatsu a cikin wasu a lokacin da kake masallaci kana jiran sallah ko an gama sallah domin duk kamar cikin sallah ne kake da yi kokarin sallar ta gaba daya ka zamo a cikin nutsuwa da mai da hankali ga wata ainihin abin da suke ya kuma yawan musulmi babu lokacin da ya kamata mu ba sallah muhimmanci da girma kamar wannan wata na azumi saboda wata ne na gara basa wata ne da Allah ta'ala ke min min aladar komai da komai kuma komai ke ƙara kadari da daraja a wurin Allah saboda ka mu dage ga wa'annan nafilfili na rana mu dage ga nafilfili na dare kada mun sakacin zuwa sallar tarawihi kada kuma mun sakacin tashi a cikin dare a gidajen mu mu kara abin da Allah ya ba mu iko idan Allah ba ke kai ya gwada mana goma na karshe kuma da yi kokari mu kara yawan nafilfilin da muke yi masu ko ita kake ke yi ya Allah ka samu albarka a cikin Ramadan Allah ka samu albarka ga ibadun da muke yi ubangiji ka karɓa azumin mu ka karɓi sallan mu da sadakokinmu da duk sauran ayyukanmu Allah ta kama zaman lafiya da aminci a jihar Sokoto Allah ka mana aminci a Najeriya ka kama aminci a Afirka da sauran kasashen musulmi a duk inda suke wannan fitina da ta fi a kasar Chadi ubangiji ka kwantar da ita shekarar jini magana a tafsir lokacin da fitinin Libya ta faru a yau mu ba mu ɗauka ta za ta shafe mu ba amma bayan kashe gaddafi an buɗe taskar gwamnati makamai sun tsama wane ne yake cin bala'in su mu ne so da karin da ke faruwa ta da karin mu dauke shi cewa bai shafe mu ba abu ne da ya shafe mu ya shafi afirka kuma ya shafi duniya so da haka mu roƙi Allah duk inda fitina ta Allah ya kwantar da ita Allah ya kama mana zaman lafiya Allah ya kama mana ƙarin arziki Allah ya ɗora masu abin da ke amfanin mu ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يذكركم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه وعلى يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون